أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بأده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara yi wa allah maɗaukacin sarki godiya da ya tara mu a ɗaya daga cikin ɗakunansa a doron ƙasa shine masallaci a wannan masallaci mai girma masallacin da ke da suna masjid mus'ab bin umair da ke wannan anguwa anguwar rimunaita sannan kuma a cikin wannan jiha mu ta jihar kaduna ba don komai muka taru ba sai domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda malam ya saba gudanarwa a cikin wannan jiha tamu ta jihar kaduna a cikin watan ramadan sheikh muhammad bin uthman a yau a wannan shekara tafsirin kamar yadda aka saba ya saba gudana ne a makarantar polytechnic da ke garin kaduna wannan shekarar insha allahu rabbi a wannan masallaci zai gudana kamar yadda aka saba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yau malam jagoranci ya sanya albarka a cikin abin da zai karantar da mu sannan mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi sannan za a tashi ne a cikin suratu zukhruf aya ta 40 aya ta 39 insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan karatu akramakallahu bismillah insha Allah الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والدين وبعد أنواما ما سجرما alaikum wa ورحمة wa وبركاته to Allah cikin rahamarsa ya kaddara ya raya mu cikin tausayinsa da jin kansa mun sake zuwa wata sabuwar shekara wadda a ciki shekara-shekara ake gabatar da tafsiri na watan ramadan mai albarka a wannan shekara shekara ta dubu da ɗari biyar da kuma talatin da shida bayan hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata shekara ta dubu biyu kenan da goma sha biyar a wannan tafsiri ke kulluwa da fata Allah zai karɓa mana ya datar da mu zuwa ga faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai to kamar da muka saba duk shekara mukan yi 'yar mukaddima shimfiɗa ƙwarya-ƙwarya akan maimaita dai muhimmancin ilimin tafsiri kalmar tafsiri an ɗauko ne daga alfasuru fasuru shine al idan ka ce fasura ai waduha kenan ya fito fili ƙarara ma'ana bayyana kalmar ubangiji mai allah ke nufi da kalma kaza da bayani kaza da aya kaza ka fahimci mai ke nufi makasudinsa bisa bayanin wanda aka bashi ƙur'anin shine annabi muhammad sallam wannan shine tafsiri a takaici a dunkule hukuncin neman ilimin tafsiri wajibi ne amma wajibcin wato a matsayi ne na wajibci kifa'i ba ainihin aini ba ne ma'ana idan wani sashi na al'umma ya je koyo ilimin tafsiri to ka ce ya ɗauke masauran al'umma wato nauyi da haka sukan ce alfardul kifa'i huwa kullu fardin idan kama bihi al kafi saqata at-talab an al shine aikin da idan wani bangare amma alkafi wanda ya cancanta idan ya yi to shikenan babu laifi kuma akan sauran jama'a ilimin tafsiri na daga cikin ainihin ulumul gaya in ka so ka ce wasila ko gaya amma mu ɗauki ilimin wasila ne domin zai kai ka zuwa ga gane mai Allah ta'ala yake nufi kuma ilimin tafsiri na bukatar yi wa larabci kyakkyawar fahimta arabiya tunda ƙur'ani mai girma da harshen larabci allah ya saukar inna anzalnahu Allah ya ce mun saukar da shi ƙur'anan arabiyyar la'allakum ta'qilun da fata za ku yi hankali kuma ya ce bilisanin arabiyyin ƙorani ya sauko ne da harshen larabci mubinin ƙarara shi ya sa masu yin ƙur'ani makarƙashiya a ƙasashen larabawa a yau wai suna cewa ya kamata a daina karantar da larabci irin na ƙorani to sai mai wai larabcin ƙur'ani akwai ƙa'idodi na nahau da balaga da sarfo to mu je zuwa ga ina ayyuhal masakin wai a ringa koyar da 'ya'yan ƙasashen larabawa larabci irin na galgaliya amiya kamar ka ce ne a najeriya a daina karantar da turanci nagartace sai pidgin english yaya abin zai yiwu broken english ka ringa ce i dey go ai ba zai yi ba ai to in dai turanci ba a yadda a karantar da pidgin ba ƙur'anin kake so a karantar da mutane da larabci na galgaliya wayan nuna mana a wannan gaba kyawun larabci irin na annabi muhammad sallallahu alaihi shine zai baka hakikanin abin da Allah ke nufi okay ka dauka idan aka ce wai a daina karantar da larabci ingantacce a koma zuwa ga larabci wanda yake na galgaliya ta wani za mu ɗauka. galgaliyar saudiya ko ta sudan ko ta misra misali ka ɗauki misali galgaliya ta sudan zai ce da kai shinusnak shinusnak shinu wai menene a saudiya kuma su ce da kai ne ashe smoke ashe smoke a misra kuma ismuka a eh Wannan za mu ɗauka cikin ukun nan amma larabci nagartacce zai ce da kai masmuka wannan shine standard duk duniya ma'ana idan ba arabiyan nan kasanta ba sani da ya kamata to sai a waye gari ba tafsiri kake ba tamsiri kake yi kuma dole ne ka san sauran ilmomi don ka iya gane fahimtar ƙur'ani misali tarihi na da matukar muhimmanci misali usulul fiqh علم الحديث حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم shi كيف فسر قرآني وأنزلنا إليك الذكر مثالي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس mun saukan maka da azzikir dan ka bayyana wa mutane ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun suratul nahl aya mai lamba 44 kenan mun saukan maka da azzikir dan ka yi bayani litubayyin manzo Allah ya bayyana ya bayyana babu tsuntsuwa da ke fiffikawa a samaniya in akwai ilimi game da ita face manzon Allah ya bayani fashe kenan sanin ilmul hadith zai taimake ka wajen sanin tafsiri wannan mukaddima yawanci mukan yi ƙwarya-ƙwarya kafin mu shiga cikin tafsirin wanda shine muke yi kuma ainihin wannan lokaci Allah ka ba mu ikon yi daidai da fahimtar daidai da kuma gane daidai sannan kuma kafin mu ci gaba bana wannan shekara ta 2015 dubu biyu da goma sha biyar a kalandar bature kuma dubu da ɗari hudu da talatin da shida a kalandar musulunci kun san kowane musulmi a ƙasar nan yana farin ciki da murnar wato alkhairin da imanin mu Allah ta'ala ya mana shi na samun nasarar dan uwanmu Muhammadu Bukhari wannan magana muna faɗinta saboda kyakkyawan zato na samun kyakkyawan shugabanci da muna da tsari na musulunci a ƙasa ba sai mun je zuwa ga jefa ƙuri'a ba dan asalinsa ba tsarin musulunci ba ne demokaratiyya ba tsarin addini ba ne tun da dai da ƙinka da ka wannan tsarin shi ke maka jagoranci to ka tsaya kuma ka ce ka zura ido shi kuma laifi ne dole ka shiga gwargwadon imani ka canza abin da zai canzu ka gyara abin da zai gyaro a wannan gaba ina su muku tambaya guda masu ganin cewa kwata-kwata kar a yi zaɓe demokuraɗiyya kafirci muka ce muna tare da ku ba tsarin ba na musulunci ba ne to amma ga tambaya me ya kamata mu yi a nigeria mu yadda wannan system din ba na allah ba ne to me ya kamata mu yi don ka ce ba na allah ba ne kai shuru ai ba abin da kai ɗai kana nigeria tsarin na maka jagoranci hatta masallaci ba za ka gina ba sai tsarin ya zo ya ce eko eh a'a haka ne ko ba haka ba ne aikin hajji ba za ka je ba sai tsarin ya shigo sai ka mallake passport wace ka mallake passport annaba sun mallake passport sai ka mallaki visa me ma sa maka hannu a visa kila wani ba kadamushan kafiri ne tsarin shi ja maka wannan tsarin to ko dai mu ce to shikenan da haka abin yake duk musulmi mu koma gefe mu zura masarauta Allah ido kar mu shiga tsarin ba za mu shiga makaranta ba ba za mu shiga 'yan sanda ba amma kuma muna cikin kasar tsarin na mana jagoranci in ya so waɗanda suka ci kafirai su sito daga yau a dakatar da sallah na shekara biyar yaya me za ka yi a lokacin suka ce allahu akbar wallahi aje a mutu ba a isa ba sai muka ce a hanyar da za ka ce ba a isa ba je ka yi zaɓen ka hana sa inda hankali saboda haka zaɓi na farko ya yi bai yi ba to zaɓi na biyu mu tattara kwanmu da kwarkwatan mu hadda zunzuminmu mu mu koma dokan jeji kawai zaɓin ya yi option 2 bai yi ba domin idan ga yamin dokan jejin da tsarin bai ja same shi ba kuma idan ka ƙaurace ka bar garinka misali shikenan sai su mallake masallatai su mai da su coci kenan misali kuma zaɓin bai ba ko sai zaɓi na uku duk mu dawo mu lalace kawai mu zama tsari na farci shi fi kowanne muni ai shi ma bai yi ba sai zaɓi na hudu baka da na biyar mu yadda tsarin ba na Allah ba ne amma tunda mun samu kanmu a larura kuma musulunci ba kidahumin addini ba ne yana da yalwa tunda ya haramta maka cin mushe kuma in ka samu kanka inda babu abinci sai mushen ya ce ka ci har imamu ahmad yana cewa in ka samu mushe ka ƙi ci har ka mutu to ɗan wuta ne kai saboda Allah da haramta maka shalata maka yanzu to ashe kenan sai mu da to cikin larura sai mu shiga gwargwadon larura mu gyara abin da zamu iya gyarawa ku bani labari in mutum ya ci zaɓe ya hana sai da giya ya hana zina a Kaduna Allah zai bashi lada zai bashi lada to ba tare da cewa a doron tsarin nan ya hau ba saboda ya ce wa al laysa in illa ma sa'ako haka in mutum duk malantarsa yana bin Allah amma da ya samu mulki sai halar sai da giya Allah zai bashi lada dan yana malam dan yana hafizi ashe bai kamata mu zamanto kida humai ba na fata an gane ko to karkashin wannan gaba muke gode wa Allah kan nasarar da muka samu tunda har an kai ga jallin ma an riga an rantsar an fara tafiyar da mulki amma mun sha faɗa samun nasara fa daban kiwon nasara kuma daban naka samu nasara a yi ta addu'a Allah ya masa jagoranci da sauran masu mulkin abinda ake tsammani na kirki da natija mai kyau Allah ya tabbatar da ita wannan dangane da wannan kenan a takaice lokaci zuwa lokaci za mu ringa waiwai wannan magana a lokacin tafsirin kafin a naɗe taron tafsiri insha Allah ta'ala abu na uku daga cikin abin da zan yi tsokaci saboda muhimmancinsa rashe-rashe da muka yi musamman wannan shekara wanda zai fara faɗowa zuciyata dan uwana mai girma a sheik muhammad bello adamawi wanda watanni biyu kenan ko uku za mu ce ya koma ga allah a wannan gari wanda ya daɗe shi ke rike min tafsirin nan in zan je misali kamar umra dan uwa ne da gartacce wala nuzaki allah ya wallahu hasibuhu to gashi allah cikin ramasa allah ya karɓi ransa allah rahama masa ya gafarta mai ya gyara bayan shi da dukkanin musulmi gaba ɗaya waɗannan 'yan uwa uba guda uku su ne kamar muƙaddima ta kafin mu je ga fassara abin da malai karanto mana to kuma kun sani duk shekara a ƙungiyar maika mai albarka ita ke jagorantar wannan tafsiri na hausa da na turancin kuma a masallacin katpoli mukan yi a lokaci-lokaci saboda haka muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara musu himma da juriya da 'yan uwa da suke ba da taimako matuƙa gaya wajen kulawa da wannan tafsiri daga masu ba da masauki da abin da suke kashewa na abincinsu da waɗanda suke ɗaukar nauyi ana sawa a gidan rediyo kan suna yawa masu albarka da ku masu hallara ina faɗin wannan ne ko dai wani lokaci nakan faɗi shi ne a ƙarshen tafsirin wajen bayyana godiya gan abin da jama'a suka yi amma saboda muhimmancin abin na fara da wannan kuma in muka zo nadewa za mu sake mai ta wannan godiya kuma bayanai Allah ya mana muwafaka bara shekara ta dubu da ɗari biyar da ɗari hudu kuma talatin da biyar mun tsaya ne a suratu zukhruf aya ta talatin da takwas da tara ko za mu tashi ta arba'in kuma kun ji an riga an karanto mana suratu zukhruf zan dan sake mai da mu baya kaɗan an dan ambaci wasu abubuwa game da ita ko da agurguje ne ita dai wannan sura wato az-zukhruf ita ce sura ta ainihin wato 43 idan ka taso daga bakara zaka je nasi ita ce sura mai lamba 43 in ka ce az-zukhruf kamar ka ce kayan kawa kaya irin na kyalkyalkyalkyal sannan kuma tana da ayoyi ɗaya har guda 89 ne kuma a makka aka saukar da ita makkiya ce tana da kuma kalmomi kalma kalma kalma 825 tana da ainihin haruffa latest har dubu uku da ainihin 700 da kuma uku an gane ko a zukhruf kenan kuma daga cikin manya-manyan ainihin darussan ita wannan sura wato magana ne kan da'awa ta musulunci da kuma irin abubuwan da za a iya gamawa da shi ta fuskar musiba da tashin hankali da abin da ya kama da haka sannan kuma ta yi bayanai wajen tabbatar da wasaniya irin na jahiliya inda yake ba shi da kyau cewa abu ne wanda yake mara amfani sannan kuma da ainihin mai da rawukan mutane zuwa ga aqida mikakkiya da kuma wadda aqida da kuma kawar da aqida wadda take bata inganta ba kaɗan ne daga cikin darussan da wannan sura mai girma take karantar da mu kenan suratu az zukhruf

أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون الله تبارك وتعالى يفضى a waɗannan awi da muka ji har guda uku Allah ta'ala ce afa anta tusmi'u summa aw tahdil umya waman kana fi dalalin mubin yana da kyau lokacin tafsiri a ce kana da ƙur'ani kai ma ka harke kana kallo don ka kwashi basa kan gara basa kan gara basa. ƙur'ani mai girma a ce ka harke shi idananka na kallonsa Ya na ma juya takaddunsa kuma lokacin da kake juya takaddunsa ka yi ladabi karka lakuci ya wuka sa yawo ba najasa bane ita ma kazanta ne alimamu zarkashi na cewa abubuwa guda uku da ke fitowa daga jikin mutum wasu daga cikin najasa ne ya ce kaga fitsari yana fitowa daga jikin mutum kuma najasa ne kaga bahaya kaga maziyi waɗannan najasa ne wasu kuma suna fitowa halal ne ba, matsala ba ne suna da tsarki ya ce kaga kamar yawo majina gumi na'am ba jisa ba ne amma kuma ya kazanta ne don ba za ka kakaro majina ka jefa mutum ya ce na gode maka ba misali to haka kuma misali akwai waɗanda kuma ke fitowa su akwai khilafa tsakanin malamai wasu na ganin najasa ne wasu na cewa a misali mani a fahimtar mani ba najasa ba ne a fahimtar ko magana ce mai ƙarfi kenan abin da nake cewa ko da dai yawo ko miyawo saliva ba na jisa ba ne tamma kuma ya kazanta ne bai kamata ka lakuci qur'ani kana abin nan ba nuna mana adabu na qur'ani kamar da baya halatta ka ɗora wani wa kan qur'ani ko da sahihul bukhari ne balantana ka kwanta kafan kana kallon qur'ani dole mu yi ma littafin Allah ladabi mu kuma kiyaye kuma mun sha faɗa a majalisin tafsiri kada mutum ya zauna ya buɗe kafansa ya sa ƙur'ani haka ba daidai ba ne ya kamata mu kiyaye wannan to mun ji aya allah ta'ala yana cewa afa anta tusmi'u sum yau kai ne za ka iya jiyar da kurma ya rasulallah shine as-sum alladhi bihi samam ya manzon allah kai ne za ka iya jiyar da ainihin kurma ko kurame autadil ummi ko kuma kai ne za ka iya shiryar da makafi wa man kana fi dalalin mubin da kuma wanda ke cikin bata mabayyaniya ma'ana shiryar da wanda yake kurma ka jiyar da shi ko makaho ka nuna masa hanya ko wanda ke kan bata ka ganar da shi wannan ba aikinka ba ne ya rasulallah kai dai naka aikin ka iyar wa ma ala rasuli illa balagul mubin kenan wannan ana karantar da mu wato abinda suke kira manhajiya ne aikinka ka ilmantar shirra a hannun Allah take ko ɗanka ne iya iyawarka ka ilmantar ka karantar ka yi faɗa zagi ba shi da amfani ko duka ba shi da amfani ko cin zarafi ko irin abin da mata kan yi ma yaro in ba ka yi shiru ba kare zai kama ka alhali kuma karya ne babu kare a wurin kuna koya ma yaro ya taso akan ashe karya ma ta halatta dan a gida ma an ce kare kuma man ga karen ba misali duk wannan ana karantar da mu tarbiyya ne ka sani shirar ba taka bace amma abin da za ka yi kawai shine ka karantar amma jiyar da wato kurma ka ganar da makaho da wanda ke kan bata wannan ba naka bane sannan sai Allah ta'ala ce fa imma nadhhabanna bika fa minhum muntaqimun Allah ce in mun ga dama mu tafiyar da kai ya rasulullah mu ɗauki ranka kuka ce mu kashe ka an gane shine mu tafiyar da kai amma tabbas su waɗannan kafare fainna inna minhum muntaqimun za musu azaba ma'ana kafiri idan ya yi sabo kana gani kamar yana watayawa yana jin daɗi wallahi ba jin daɗi ba ne ana kiransa istidraji talala mai kamar saki karka taɓa yadda don kana da duniya sannan kana abin da allah baya so ka ce to ai ba abin da ya faru a'a talala ne kamar daga wannan unguwar ka ɗaura jaki ko jaka ta mace a igiya igiya mai tsawon kilomita goma kana zaune a inda ka ɗaure da sai ka sake ta tawata ya kawai katon jeji ne tana ganin kamar tana da yanci ta je ko'ina. duk lokacin da ta ta kore tsayin igiyar me zai biyo baya sai ka jawo ta to haka dukkanin mu aka yi mana an baka rayuwa mai duka ya sakar maka igiya ya gaya za ka yi da ka ƙura malejin igiya kwanakinka sun kare dole za a zabtaro ka a jawo ka daga nan kuma sai kabari ka tashi daga aiki saboda haka in ma mun tafiyar da kai ya rasulallah ma'ana mun ɗauki ranka fa inna minhum muntaqimun za mu musu azaba za mu kama su ka sani Allah tabaraka wa ta'ala in ji malamai suna cewa Allahu yumhil wala yuhmil Allahu yumhil wala yuhmil ma'anan yumhil Allah na bada jinkiri zai jinkirta baka shine yumhil ai shine wa mahilhum qalila to yana baka muhula amma wala yuhmil baya kyale zunubi dan an rubuta to sai ka kiyaye cewa Allah baya ihmali amma yana imhali kalli harufan mi'ara ce da ha babba Allahu yumhilu wala yuhmilu yana baka jinkiri ya daga ma kafa ko za ka tuba amma wala yuhmil baya overlooking din laifi shi yasa ya hakurkurtu da annabi kamar da muka ji fa inna nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun ko da ka bar duniya za mu kama su da azaba kan abin da suka yi aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun Allah ya ce ko mu nuna maka ana nufin manzon Allah ne aw nuriyannaka wannan kawala san wa ake nufi nuriyannaka wa ake nufi mununa maka ana nufin manzon Allah ne an gane ko domin shi ne wanda aka masa wahayin ƙur'ani shi yasa duk wanda zai ce da kai zai iya fahimtar ƙur'ani ba sai ya koma zuwa ga sunnar annabi muhammadu ba to halakakke ne a kwarai kuwa akwai wani ya ce su ba ruwansu da ƙorani a yi hadisi kai su ƙorani yun na ca ah, sai dai shaifani yun dai domin ai Allah ta'ala ya ce wa an zalna ilaika zikira. da su mun ji ayar na ce da Allah aran ma kai da kake nan wa an zalna ilaika mun saukar maka na ce ya wannan kaɗin ko kai ne kai ne wannan kaɗin don ya ce wa an zalna ilaika zikira. mun saukar maka duk duniya wannan kawai lasan da wake ko kai ne ta malam ya ce eh ba ni ban ce ba kai ba ne eh, ba kai ba ne to dalla karka walar da mu ba kai muke jira ba muna jiran annabi muhammadu ne allah ce ku yi sallah shi zai mana bayani ku yi zakka shi zai mana bayani ku yi hajji shi zai bayani zamantaka ba shi ke da bayani dan allah ya ce dan ka yi bayanin ƙur'ani kuma ya bayyana to irin wancan kaɗin ita ce wannan Allah ta'ala na cewa wato aunuriyan na kallazi wa'adnahum in mun ga dama mu nuna maka abinda muka yi musu alkawari na azaba za mu iya saboda fa'inna alaihim muktadirun mu masu iko ne a kansu Allah shi ke da iktidar duk wanda aka ce da kai mai iko ne to dai an faɗa ne kawai a matsayin aro da alkunya shi yasa a tauhidi kuskure ne ka ce shugaba mai cikakken iko a ba gaskiya ba ne inda yana da cikakken iko me yasa mulkin nashi na da zango shekara hudu ya sake koma kuma neman zaɓe me yasa yake tsoron juyin mulki me yasa ake tsoron gibi a kasafi deficit a budget me yasa ina cika me yasa yake rashin lafiya me yasa yake neman mataimaka masu da shawara za ka ba Allah shawara ne ashe sai ka faɗi lafazi da ya kamata shi yasa hatta da yawa daga cikin lafaza muna bukata mu gyara su shugaba mai cikakken iko yawanci 'yan jarida su suke irin wannan kwaba irin waɗannan hausan na tattara kamar guda wajen kusan 200 wanda na sa musu suna kurakuran hausawa a hausar tamu wajen 200 kila kafin tafsirin za ku ji su amma bari ku fara jin su takarda allan zaki hausa ta yi ku faɗa mana hausa ta yi na ba ku misali ne kawai takarda allan zaki hausa ta yi ba ta yi ba ta ci karo da tauhidi wai abinda bahaushe ke nufi da ya sha ke sunan raken takanda? ya ji zaƙin ya kai zaƙi ya ce god yadda allah shi ne sama to takanda ma shi ne sama wajen zaƙi to kaga so yake ba da ma'ana amma ya kwaba ya taba tauhidi anan kun ji wannan dan Allah dan annabi ita ma wannan kwaba ce ta ci karo da tauhidi sai dai ka ce dan Allah ka yi shuru in ka ce dan annabi annabi karantar da wannan ba bai karantar da wannan ba shishigi ne azarbabi ne kuma kullum muna tsayawa kan abinda da manzo Allah ya karantar da mu ne kuma baka taba ji daga cikin sahabbai suna wannan ba shi yasa da wahala kaje ahlus suna yana haka na gaya muku ina da su wajen kusan guda 200 adadin su dai anan 100 da ainihin 94 kuma kowanne ka auna bahaushe ne ke faɗi amma zaka iske kwaba ne wasu sun shafi ainihin tattalin arziki sun shafi wato ainihin aqida wasu kuma rayuwa ce irin ta yau da kullun da abin da ya kama da haka ko ji an ce kowane allazi da na shi amano wace hausa ce wannan ne na'am ko ka ji mun ce ko sun ce allah ya kawo mu shekara ta kawo mu ita shekara wace ce ita kuma suna nan da yawa wani kuma lokacin za ka iske mawaƙa ne ke yi suna faɗin kalma ta ridda amma ba mu ɗauka akwai matsala ba a gurgujen ga abokan kafin mu je za ka ji mawaƙi na cewa a sha ruwa ba laifi ba ne ko ba faɗa ne tsakaninka da allah ruwan da ke cikin wannan kofin nan ne wani ruwa yake nufi ta ce ba laifi ba ne a'udhu billah Allah ya haramta kake ce ba laifi bane babban sako ne fa kusan ridda ne fa Allah ya fe masa to amma wannan wakan ana sawa a rediyo a taba Allah kuna sawa a rediyo amma shi wannan mawakin lokacin da ya waka ya zagi wani sarki gagara ba dan namiji tsayayyen dan kasuwa ba ku san yi haka ba ana sa a rediyo aka ce an taba darajar sarki ko wato an taba Allah kun ce kuna sa a rediyo amma an taba mutum kun ce an taba mutum misali to hikimar shigo muku da wannan suna nan da yawa sai da bincike na gaya muku a kansu kila zai fito a matsayin littafi mai taken ainihin wasu daga cikin kurakurai a hausar mu ba iya kansu ba kenan hikimar shigowa da wannan gabar da muka ji a cikin aya inda Allah tabaraka wa ta'ala ce mai wato fa inna alaihi muqtadirun mu masu iko ne akan su sai muka ce cikakken iko na Allah ne kai baka da iko sai abinda Allah ta'ala yayi fastamsik iqra fastamsik billadhi فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم wannan ita ce aya mai lamba 43 kuma sura mai lamba 43 Allah ta'ala ce fastamti kai riko kai riko ya rasulullah shine fastamsik kai riko kam da me zai riko billadhi uhiya ilaika ka yi riko da abin nan da aka yi wahayinsa zuwa gare ka menene wannan alkur'ani mai girma Allah ce ka yi riko da ƙur'ani da muka yi wahayinsa zuwa gare ka ya rasulallah innaka ala siratun mustaqim lallai kai ka duba kaulasan biyu ilaika innaka duk wa ake nufi ka yi riko da abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka ilaika manzon Allah yake nufi sosai kuma sai Allah ya ƙarfafa tabbatar da shi ce innaka ala siratin mustaqim lallai tabbas kai manzon Allah sallallahu kana kan hanya madaidaiciya wannan hanya madaidaiciya ita muke roƙon Allah kullum ya gane da mu ita mukan ce ihdinas siratal mustaqim sano muke roƙon Allah wannan hanya a rana ya jama'a zai gaya min sau nawa muke roƙon Allah ihdina siratal mustaqim at least sau nawa sau goma sha bakwai sallar asubahi raka'a biyu ai muna fatiha a zahar raka'a hudu ai muna fatiha la'asar raka'a nawa ce muna fatiha magariba raka'a nawa ce muna fatiha lisha raka'a nawa ce raka'a nawa kenan sau nawa kenan sau goma sha bakwai banda fanafila to wannan hanya madaidaiciya sai Allah ya tabbatar wa annabin sai ce innaka ala siratin mustaqim lalle kai kana kan hanya madaidaiciya to idan ku kana kan hanya madaidaiciya to sai kai hakuri shi yasa babu wanda yafi kowa hakuri wajen bin Allah irin manzan Allah kafirai su yi bakar magana su zauna su yi katun su kona qur'ani duk aikin banza suke yi in ka ce za ka yi masamaniya kaki yi masamaniya kakin za ka bata fuskarka ne kawai allahu akbar fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim kai riko da abin da aka yi wahayi zuwa gare ka kai ma dan uwa musulmi yi riko da musulunci duk inda ka shiga identity ɗinka shine islam alkitab was sunnah wa ala fahmi salafil umma kai riko da wannan kai haƙuri har mutuwa ta zo kwanaki ne yan kaɗan kawai aya ta gaba Allah ya samu dace wa innahu zikirun laka wa liqawmika wa wa laka wa sawfa tus'alun wa innahu lallai tabbas shi barin tambaye ko Allah ya ce lallai ne shi lallai ne shi an bato ne gare ka kuma ga mutanenka tambayar ita ce wannan hudin lamirin menene wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun lallai ne shi an bato ne gare ka kuma an bato ne ga mutanenka kuma za a tambaye ku kiyama in ta tsaya tambayar me ake nufi da shi dinnan ƙur'ani mai girma masha Allah abin sa muka ce ƙur'ani saboda sai ka koma zuwa ga ayar da ta zo previously fastamsik billadhi uhiya ilayka kai riko da abin da aka yi maka wahayinsa me aka yi masa wahayinsa ƙur'ani to sai kuma sai faɗa ayar da take gaba wa innahu la zikirun laka wa liqaumika lallai ne shi ƙur'ani zikirun ne gare ka malami suka ce zikir sharaf shi Allah ta'ala ya ce laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum wannan aya tana cikin ainihin sura mai lamba 21 laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun mun saukan muku da qur'ani ya ku larabawa wannan qur'anin ai daraja ce shine ma'anar dhikr sharaf saboda babu wanda zai karanta qur'ani ya iya sai ya iya larabci to kuma in ka koyi larabci ashe ka koyi yaren wasu mutane ne da larabawa sun gane Allah ya mutunta su da ya zaɓi yarensu yau ko da hausa aka ce an saukar da qur'ani ai sai mu yi farin ciki mu ce da yaran mu ne ko ba haka bane shi yasa ce wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun lalle qur'ani ambato ne gare ka ya rasulullah da kai da mutaninka kuma wallahi za a tambaye ku a kenan an nuna maka cewa shi ita ni'ima in ta yawa sai an tambaye ka za a tambaye ka kan ni'imar gani ni'imar ji an gane ko thumma latus'alunna yawma irin 'anin na'im ka ci abinci ka ji ka koshi nawa ka biya Allah fatar ka ta ma kaikayi ka sa farce sai ka ji daɗi har ma da lunshe ido saboda daɗin sosawa nawa ka biya Allah na'am blada ɗin ka tantani ta cika da fitsari ka rasa abin da ke ma daɗi kana ta gudu kana riƙe wando ka je Allah ya zubar maka da shi daga nan sai ka ji annashuwa nawa ka biya Allahu akbar kuma ni'imar ai tana da yawa to qur'ani ashe ba karamar daraja bane lalle qur'ani ambato ne gare kuma ku kalla kalmar zikiru a qur'ani kan zo ana nufin sharab misali na kwarai al-imam ad-damaghani a littafinsa wato littafin al-mutashabi sai dauko lafazi kaza a qur'ani yace kaga lafazin nan ya zo a ma'ana daban-daban zikir kan zo a ƙur'ani kuma ana nufin ƙur'ani ina aya take malam inna na hannu alhijir aya ta tara kaganan Allah ci a zikir inna na hannu zikir wa inna lahu mai lahafizun mu ne muka saukar da a zikir the point here a ya ce zikir zikir a can ba shi ba bane anan ok zikir kuma kan zuwa ƙur'ani ana nufin sallah ne fasawa ila zikirillah ذلكم ذلكم خير لكم kaga wannan tana cikin suratul juma'a ko idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah sallah yake nufi me dalili saboda kalli context din idza nudiya lis-salat in an kira sallah fas'au ila dhikrillah ai fas'au ila salat kenan kaga zikir ta zo amma tana nufin sallah ana dai biyu kenan zikir kuma kan zo ana nufin ɗaukaka da daraja misali a wannan aya wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu wannan a ilimin tafsir abu ne muhimmi domin zai baka dama kowace kalma ka san inda ya kamata ka kaita na sha ba da misali ko a harshen hausa ne za ka iska kalma guda ɗaya tana da ma'anoni daban-daban misali na ba shi shawara ya nemo maganin shawara kaga shawara ta farko ana nufin counseling ne ko ba haka bane amma shawara ta biyu fa to inda za tambaye ka wace shawara kake so ta farko kake so so wannan akwai shi a cikin kowace irin lugha misali da yare misali araftum saboda haka Allah ta baraka wa ta'ala sai ce lalle an bato ne ga mutanenka gare ka da ko mutanenka nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da qur'ani ya karanta da mu qur'ani ya ilmantar da al'umma qur'ani sahabbai sun karanta qur'ani sun fahimci qur'ani har abdullahi dan abbas na cewa kuna zamani ne da makaranta qur'ani masu fikihun qur'ani ke da yawa sai ce ku kiyayi zamanin da qur'ani za a bude shi masu haddansa sun yawa amma masu aiki da shi sun yi karanci a'udhu billah za su karanta ƙor'anin da neman duniya Allah karka samu kasance cikinsu shi ne ke cewa ya ta'ajjalunahu wala ta'amilunahu. suna gaggawa su haddace shi amma babu aiki da shi wannan abun bakin ciki ne inda za a zo a ce an zo za a yi musabaka ƙur'ani ka ɗauka misali a inda aka zo musabaka ƙur'ani ƙatoton hall ne a ce wani ya yi sata a wurin sata an kama shi me ya kamata a yi masa me ya kamata a yi masa a miƙa mai 'yan sanda a kai shi sel a mamare shi ku yi magana mana bayan allah a yi mai to yana yi wayo mai dalili to muna cikin matsala kenan a wurin karanto ayyar malam inda Allah ce barawa ayyanki hannunsa wa sariqu wa aya tana cikin alma'ida Tura ta biyar aya mai lamba 38 Allah ce da barawo da barauniya wasariqu wasariqatu aidiyahu ma jaza'an bima kasaba kalan min Allah wallahu azizun haki ku yanke hannunsu ina tabbatar muku inda za a je wajen gasar ƙur'ani wani ya yi sata ce mutumin banza ku mika ma yan sanda ina ƙor'anin to yanzu kuka karanta In za muka aji daga cikin abubuwan da ke jawo mana matsala kenan a rayuwa sai mu ce ai ba zamanin haka bane na'am ce ne zamanin ba misali to shine ke cewa zamani zai zo qur'ani an bude shi mahaddatan suna da yawa amma masu aiwatar da shi fa Allah ka samu haddace shi mu kuma kiyaye shi mu yi aiki da shi daidai iyawa mu muka samu kanmu kan darura to darura ce Allah kuma shine ya bada mafita cikin lamarin saboda haka na shigo da wannan ne karkashin wannan aya inda Allah ce Qur'ani zikiri ne kuma mun yi bayanin yadda zikir kan zo a ma'anoni daban-daban ci gaba واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الله أكبر Allah ya ce ka tambayi waɗanda muka aiko su gabaninka ya Rasulallah shine was'al man arsalna min qablika min rusulina waɗanda muka aiko su gabaninka ka tambaye su mana manzo Allah ai ba zai tambaya ba saboda ya yi imani da abin da Allah ta'ala ba shi wato a babin kama je ka tambaya mana an gane ko ka tambaya a ja'alna min durrahmani alzi shin mun sanya allolin da za a bauta musu baya ga Allah mai rahman ma'ana ka tambaya ka ji akwai wasu gumaka da muka nada a bauta musu baya ga Allah babu da can la ilaha illallah a tsakiya ma la ilaha illallah haka ma a yau la ilaha illallah ila qiyami sa'a la ilaha illallah ka je ka tambaya ka ce Allahu akbar a nuna mana cewa babu wanda za a bauta masa bisa cancanta sai Allah mai rahama kafirai sun kasance idan aka ce ar-rahman sai su yi musu ba a ji qur'ani haka abinda muka bayani kin dan uwa mai girma yawwa an gane ko to ci gaba malam ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني فقال إني رسول رب العالمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين Allah ta'ala ya ce tabbas mun aika shine arsalna kenan mun aika da ko ka ce mun aiki annabi Musa da me Allah ce bi ayatina da ayoyinmu an ba shi ayoyi nawa wala walaqad na Musa tisa ayatin bayyinat ko ayoyi guda tara mun ba shi ayoyinmu zuwa ga wa ila fir'auna zuwa ga fir'auna fir'auna suna ne na sarauta a misra aka ce duk wanda ya hau gadon wannan mulki ana kiransa fir'aun wato the pharaoh wanda ya yi mulki zamanin annabi musa suna kiransa ramses the second ramses the second mutumin nan kun sani ya yi girman kai ya nuna ɗagawa ya nuna isa ya nuna shi ne har ma ya ce shi ne Allah ma alimtu malam waƙala qala fir'aunu ya yi mala'u ma alimtu lakum min ilahin daidai wurin fir'auna ce da su ya yi mala'u ma alimtu lakum min ilahin ni ban san kuna da Allah baya gani ba fir'auna kenan ya kuma ce wa qala ana rabu rabbukum فأشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى كاجيكو يكم تشي أنا ربكم الأعلى أينيني أبنجيجنكو kuma ku kalli qualification din al-a'la the highest fir'au kasa akwai high higher shi matsiyacin sai ka shi highest high higher me big bigger tall taller shot-shota yawa to ko a siyasa turanci idan ka ce big suna kiransa positive bigger suna kiransa mai comparative biggest fa superlative to ya bakan shi super din shi ya sa azabar fir'auna na da yawa wa yau taqumu as-sa'ati adhilu ala fir'auna a al-'adhab ku shigar da fir'auna mafi tsanani mafi munin azaba saboda ya yi girman kai an gane tunan allah ta'ala ce mun aiki annabi musa alaihi salam da ayoyinmu zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da 'yan fada shi ne mala'u 'yan fadan shi faƙala inni rasulu rabbil alamin sai ya ce ni manzo ne na ubangijin halitta shin faƙalan nan waye wannan maganar waye ya faɗa ɗin haka annabi musa amma mai dalilin mu saboda siyaƙi domin ayar cewa ta yi walaƙad na musa bi ayatina ila fir'auna mala'ihi mun aiki annabi musa da ayoyinmu zuwa ga fir'auna da kuma tawagarsa ko jama'arsa sai ya ce kila ka ce fir'auna ne a'a ba shi ba ne ai aya a fili take ai ai faƙala musa annabi musa sai ce a dalilin siyaƙi da kuma lihaƙi abin da ya gabata da abin da ya biyo baya za su hana ka ɗauka ana nufin fir'auna ne eh, fir'auna manzo ne kafirin faƙala sai musa ya ce inni rasulu rabbil alamin shikenan ya zo masa da bayani ni manzon ubangijin halitta ne yanzu ko ambasada ne je wata ƙasa ai sukan je su gabatar da wai takardar kama aiki later of accreditation nigeria idan ta tura da ambasada ƙasa kaza yau ai ba san da shi ba sai ya je ya fara gabatar da me takarda ga shugaban ƙasa misali fa tunan annabi musa allah ya ƙara masa aminci sai je ya gabatar da ainihin bayaninsa ya ce ni kalli maganar manzon wa ubangijin halitta al'alamin fir'auna yana cikinsu baya cikin halitta baya cikin halittar kenan in yana da hankali ya san cewa a ah, ashe manzo ne na ubangiji na nema to ma yana janja da ubangiji ya ce a ah, shine ubangiji shi kanshi misali fir'auna kenan shi yasa ko tsari ne aka ce tsarin fir'aunancin to an zagi tsarin ko kai ne aka laika aka ce kai dai fir'auna ne to wallahi ba yabo bane an zage ka ne Allah ka tsare mu shi yasa a kiyaye lafazi irin wannan ga musulmi abin bakin ciki na taba faɗa a baya wai an taba samun wasu yara guda biyu irin samarin nan kansu na hayaki na tururi sai ɗaya ya sa kansa suna ya ce shi ne fir'auna a unguwarsu daya kuma ya ce shi ne hamana abokanan juna ne su kuna 'ya'yan musulmi ko rasa suna na sai wannan kafin. in ya fito aka ce fir'auna sai ce ya i am the one la ilaha illallah ɗayan kuma hamana to aka ce sai allah ya so ya nuna ba shi hamanan aya shi fir'aunan sai mota ta bangaje shi ya mutu malaman unguwa kuma suka ce to ba za mu fir'auna sallah ba uwar ta dinga kuka tana roƙo suka ce ah roƙo mu yi mu fir'auna sallah ake ma kin san biki abin nan a takaice haka je aka ja shi yadda ka san mushi aka turbuɗe shi ta take hama na yi musulunta da ya ga uwar bari ya koma ya gyara shi sa musamman ina kira ga samari masu sa sunaye na banza ba wani abin kirki ba ne Allah ya ce wala tanabazu bil alqabi bi'sa lismul fusuq ba'da al iman wa man la yatufa ulaika hum zalimun dan musulmi ya sa sunan wani kafiri wai shi wani ne ba wani bin burgewa bane ko ka iske yan siyasa har a ringa sanin su da kirari na banza ba daidai ba ne musulmi ya kamata ya tsara suna wanda yake mai kyau na shigo da wannan ne saboda munasaba game da shi wannan mutum kafiri fir'auna inda ya ce shi annabi musa ya ce da shi ni manzo ne na ubangijin halitta na'am falan ma ja ahun bayyin da ayatun Allah ta'ala ya ce falan ma جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فلما ألوك تند أيين دا ألو تند جاءهم يزو مسو وانين يزو دين وانين يزو شو مي سيكتي جاء موسى إليهم أنغاني كو كنن فلما جاءهم bi ayatina lokacin da annabi musa ya je gare su da ayoyinmu madadin su yi imani wato idahun idahum minha yadhakun sai suka fara dariya suna kai ka duba suna mamaki suna izgilanci yadda yadhakun ita dariya tana da alkhairi ko ba ta da alkhairi sai muka ce ya danganta ga yadda ka yi ta da kuma lokacin da ka yi ta akwai dariyar da za ka yi ka samu lada wata kuma an sai ka samu zunubi idan mutum ya yi ibada na'am ibada mai kyau sai ji daɗi ko ba haka ba ya yi ibada ya bi iyaye ya yi sadaka aka cewa ne allah ya ma albarka sai murmushi da dare yana gode wa allah wannan mai kyau ne wanda ya rike kwalban giya yana sha yana dariya ai duk dariya ce wannan sai ta kai shi wuta waccan kuma aljanna to su lokacin da ayoyi suka zo sai Allah ce idahu min hayat hakun sai suka dinga yin dariya to wannan dariya za ta kai su ga halaka kuma ta kai su kware ga halaka din to da yake masu kulawa da filin sun ce lokaci yayi to ina gani ana kamata mu tsaya a rana ta farko ta wannan tafsirin namu na wannan shekara shida bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala zamu ci gaba gobe tafsirin kullum bayan magariba ne akwai kuma yadda aka saba ne kullum har Allah ta'ala ya kai mu lokacin da za mu na tamamin tafsirin Allah ya kara mana himma kuma kusura da 'yan uwa musulmi waɗanda suke da zarafin zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana yadda muka saba muka amsa tambayoyi akwai koko babu yawanci mun fi son tambayoyi rubutattu ne gafata malam rubutattu in babu to sai mu amsa wanda ya daga hannunsa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. mun ki afwan ayata ta muka tsaya arba'in da nawa kenan to ma da Allah Allah ya samu dace na bismillah malam to bismillah akwai inda na. madalla yana tambaya akwai inda dariya ta halatta ko aina ba bada misali ai ah, ko da dai yawanci a tarihin annabi muhammad sallallahu bai kasance yana dariya yana kyalkyacewa ba hmm. manzon Allah sa murmushi yake yakan yi sallallahu yakan yi murmushi har ma a ga haƙoransa masu albarka amma mutum ya yi dariya har yana hawaye yana buga kafa yana ihu duniya ta yi daɗi ta wannan saɓo ne ko mutum ya saɓi Allah yana dariya a'a abin da ya kamata ka yi kuka ko a zo a faɗi magana na ta imani ka ci irin ku kenan ku gane bane ki da home ne mutum na dariya ko mutum ya ga yarinya mai hijabi ya mata dariya kaga ki da yana dariya ko ga mutum ya aji gemu ka ce kai kana yaro kaje kabar ka bar gemu sai ya yi dariya ga sunan da yawa waɗannan sukan kai mutum ga halaka ko shakka babu amma mutum ya yi abin kirki ya ji daɗi a zuciyarsa kaga duk abu na kirki in kai sai ka ji wani irin daɗi a zuciyarka haka ne ci ɗin abin kirki yake to ko ba ka yi dariya ba ai ka yi dariya a zuci ai da fata an gane amma tambaye ka ta biyu idan almajiri ce a bani saboda Allah da annabi za ka ba shi sai mu ci ah me zai hana amma zai yi kyau kuma ka gyara masa wani zo a karantar musulunci Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku tsoraci Allah da kuke haɗa juna da shi bai ce bihi wannan bi Muhammadin ba saboda haka in za ka yi magiya ka tsaya kawai kan Allah saboda haka annabi ya karantar da mu kar ka ɗauka alama son annabi da kai abin da bai karantar da kai ba to sai ka kira shi ka bashi in so kai masa bayani to wani kaji kaji kaji ba kyau mutum ya kuskure ka kyare shi ka ja shi gefe ka yi masa magana mai daɗi ya fahimci abin da yin nan kuskure ne kana da lada na gyara shi kuma zai samu alkhairi insha Allah Allah ya samu dace da fata an gane ko to na gaya muku tambayar mu rubutattu ne ya kamata mu san da wannan ko da muka dawo majalisin tafsiri gobe a kawo a rubuce amma ba zai hana mu ci gaba da amsa wanda muke da su bana bismillah malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi na. na'am na'am

tambaya dan uwaye dangane da sallah musamman sai ba da misali da sallah mai raka a hudu misali lisha ya ce yakan ga wasu idan misali suka zo suka tarar da liman a sallar lisha an yi raka'a biyu tukun shi ya shigo ba sauran shi biyu ba ya samu biyu sauran shi raka'a nawa biyu to wasu in sun miƙe sai su karanta fatiha da sura of course a fili ken tun da lisha ce wasu kuma sai sun yi fatiha kawai to tambayar sa kowanne za a iya yi sai mu ce eh mafi kyau in ka tadda raka'a biyu an tsere maka da biyu to idan ka miƙe ka kawo fatiha ne kawai waɗanda suke ganin a ah, za a iya fatiha da sura guda biyu suna dalilin amma ba shi da ƙarfi dalilin ko dai karama ko dai ka cika waɗanda suke ganin idan na samu raka'a biyu a sallar lisha tun da raka'a biyun nan ne ban samu ba liman ya karanta fatiha da sura bana nan ya kuma sake yin fatiha da sura bana nan to su logic ɗinsu in suka miƙe sai su rama abin da ya wuce su shine ramuwa kenan to kuma akwai wannan ruwayar faqdu kurama amma ba ta da karfi riwayar kowannan hadithin ba mai karfi ba ne da haka suke ganin kawai in na tashi son karanta fatiha da sura a fili in kuma sake na uku amma abin da ya fi tabbata a hadithi ingantacce wa fama adraktum fasallu wa mafatakum fa'atimmu so cikawa za ka yi in ku cikawa ne wanda shi ya fi kyau hadithin to idan aka riga aka yi raka abu idan ka miƙe sai ka kawo fatiha a ɓoye ta uku kar ka zauna sai ka miƙe ka kawo kuma fatiha ita ma a ɓoye na nufin raka da fatiha kaga cikawa kai domin kowa ya sani cewa raka'o'i da za ka yi a ce ka cika lisha bayan raka a biyu a nawa ce a biyu ce kuma kowa ya san sallar lisha raka'a biyun karshe fatiha ce kawai babu ainihin fatiha da sura sannan kuma waɗanda ke ganin a ai kai mu ramawa za mu yi to suna ji suna gani za su bar wannan mazhabar tasu ga misali mutum ne ya zo ya tarar da sallar magariba an yi raka'a biyu ku ji ni da kyau ya zo masallaci ya tadda liman da mamu sun yi raka'a biyu a sallar mai magariba suka sallame sun yi raka a biyu sauran shi raka nawa ake sa na'am raka daya yawa an riga an yi biyu bai samu ba ya samu nawa sauran shi nawa to waɗanda suke cewa ramawa za mu yi sai kaga in sun tashi sai su yi fatiha da sura a fili don shine abin da ba samu sun yi ba su kuma sake ta su kawo fatiha da tsoro a fili dan dai shine abin da ba su mai samu ba to amma nan sun faɗi sun yi fawul dalili in dai za ka bi abinda da liman ne yi saboda ramawa kake yi to ai shi liman algafa ta malam da ya raka a farko zama ya yi kai kuwa da ka tayi sai ka kawo biyu a jere ba ka zauna ba ina ka samu wannan inda gaske ne ramawa za ka yi ok da ka tashi ga kawo fatiha da tsora sai ka zauna kun fanci bayani naku da kyau ka kuma sake tashi ka zauna ka samu zama nawa kenan zama nawa wanda kuskure ne ashe mafi alkhairi kawai idan ka tadda raka'a biyu ina nufin an riga an yi raka'a biyu a maghariba to abinda zaka tambayi kanka shin bayan raka'a daya raka'a biyun magariban nan ya karatun su yake dayan a fili ne dayan kuma fatiha ce ba fili ba haka kawai zaka yi sai ka miƙe ka kawo fatiha da sura ka zauna dan ta biyun ka kenan ka miƙe ka wada fatiha kawai wannan shine ma'ana fa'atin mu ku cika shi yafi kusa hadisin is more reliable fiye da wancan Allah ya sa an gane akwai tambaya wa alaikum salam

abinda nake so na ce kenan raka'a biyun nan a jere da ya ta farko ya zauna a ta nawa ya zauna to kai ma da ka tashi kai ma sai ka yi biyun ai amma kana miƙewa sai ka zauna ka saba masa Tun da ka ce za ka yi yanda yi ne to ai yanda yi ba wai karanta fatiha da sura ne kawai ba da ya fatiha a a farko bai zauna ba kila ka ce ya yi jilsa da mai yi ya kawo ta biyu tukun ya zauna tunda kai kafinci za ka yadda ya yi ne ko kai ma tun da sauran ka a ɗaya sauran ka a nawa biyu ka samu ɗaya ne in ka miƙe sai ka yi biyun a jere tukun ka zauna wannan kuma in ka sallah babu ita don ka saba idan ku ka ce za ka yi yannan to ka saba masa kenan shi yasa mafi alkhairi ka koma zuwa ga mazhabar fa'atinmu ku cika Allah sa kun gane bayan da kyau to ina gani sauran tambayoyi guda biyu ko uku kaso wuce uku saboda lokaci ya tafi na'am wa alaikum salam me yake can eh shi yana cewa in har mutum ya yi na ba da misali kar ku manta na faɗo na matsayin misali ne kawai cewa muna karanta ƙur'ani amma waki aiki da shi sai na ba da misali na ce inda za a je wajen musabaka mutum a gun musabaka ya sata ba za a yanke masa hannu ba sai aka je aka yi masa wani hukunci ƙarƙashin penal code ya je gidan kurkuku kaza ba haka Allah ya ce ba cewa a yanke hannu zuwa gidan kurkukun nan ya isa bai isa ba waɗanda suka yi haka Allah ta'ala zai tambaye su tashin kiyama amma tun da haka tsarin yake kai ba za ka iya ba yanzu kai in kai yanke hannu kai laifi dan kai ba alƙali bane ba gwamnati bane kai kar yi ta'addanci tunda baka da mulki a hannunka ka ɗauki wuka ka dinga bin unguwa ka ce ina barayi zan yanke hannu sai ka zama ka ce tababbe wai baka wannan damar to tunda dai ba a bi Allah ya san kana so sai ka haƙura da halin da ake ciki kana inna lillahi wa inna ilaihi da yau da gobe watakila Allah cikin ikonsa zai kawo amma wannan bai fi ainihin sarayar da Allah ya tambayi bayan in kiyama ta tsaya ba Allah ya kare mu ya kawo mana mafita ina jin sauran tambaya ɗaya ko na'am na'am sallallahu alaihi wa sallam to gaskiya malamai suna da sabanin ra'ayi yana cewa sai ka ga wato misali an zo ana karatun ƙur'ani mutum ya karanta suratul fatihi kun san a ƙarshe Allah ce Muhammadu Rasulullah sai ka ji ana salati to menene matsayin wannan salati tambayar da yake wannan fatawa malamai sun ta magana kai. wasu malamai sun ce gaskiya ba a samu a cikin hadithi tabbatacce sahabai na haka ba tsakar kai amma ɗaya daga cikin malaman da muka gamsu da karatunsu a sheikh mustapha al'adawi malamin suna ne a masar yake cewa in an yi shi yana gani babu laifi kuma ga dalilin sai kawo dalili dalili na farko hadisan nan tabbatacce manzon Allah yana cewa ya taɓe ya taɓe ya taɓe suka ce wane ne ya manzan Allah sai ce duk mutumin da watan ramadan zai tsaya har ya wuce bai yi abin da Allah zai da shi ba na biyu da wanda ya tadda iyayensa tsufa ya same su bai yi musu da'an da Allah zai amince da shi ba na uku da wanda za ambace ni yana ji bai salati gare ni ba suka ce da kun ku a wata ruwaya ya ce marowaci shine wanda za a kira ni domin salati ba sai malamin ce doni ni ina fahimtar wannan kiran da aka yi masa fi salati wa fi khariji salat nusalli alai ya kawo dalili mai karfi na biyu ya ce sayidina umar wata ran allah ya kara masa yadda ya ji an karanta wata aya wa fi sama iris hukum wa ma sai ce ashad ashad ashad kuma cikin sallah saboda ayat ta girgiza shi Allah na cewa fi sama'i rizqukum ku daga sama yake zuwa yana nufin ruwa kenan domin sama ke yin ruwa a yi shuka masha Allah umar ya ce kai ashad. Allah na yadda haka ne kuma cikin sallah ba wanda ya sai malam ya ce to ni ina kiyasi tunda ya faɗi haka mutum ya yi a sallah ni na bana ganin da laifi so haka malamai suka dinga argument kan wannan wasu dai sun tafi akan cewa kai inda ba mu samu sahabbai sun mai da wannan aikinsu ba to mutum ya bashi a lokaci guda kuma wanda ya sabon hadisin babu laifi to ni abinda na tafi a kai na tara dalilan domin in ka tara dalilan malamai to kai wanne ya fi ma karfi gare ka ni allahu alam wanda ya salati ga manzon Allah in ya ji wannan ya yi daidai saura kuma Allahu alam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai Allah ya kai mu gobe mu sake haduwa a wannan majalisi mai albarka